fima yukhaliful hawa ana suranta a ainihin yarda cikin abubuwan da ke sabawa hawa kalal junaid wanda right. نعم لما يوصله ثواني اي ها؟ كيف تبغى abin da ake cewa can in ka duba yana nuna abin nan can da aka ce wa bayanu zalika ma daga layin farko idan jara ala insani alama ko alamu ne ya jara din fataratan yahissu bihi alamu din wa yudriku alamahu ya yakunu radiyan bihi mutum zai zama wannan alamu din ya yi da shi yake cewa ragiban fi ziyadati yana ma fatan alamun ya karu saboda iya alamun bi aqalhi iya alamun nan iya karuwan sa kenan shine muka kwatanta misali kaga mutum zai zama a yi masa allura ce da sauran guda uku kuma ya dinga bi ana masa allura yana godiya saboda shi ya zaɓe shi kaga wannan ya saɓa wa hawa hawa sa bai san allura kaga yaron za a masa allura ya rubuke shi ko alhali kuma alluran nan za ta fa'idance shi kuma ne zai iya rikon sa ko wata da ta mai ta rike shi jam sai masa alluran saboda fatan abin da ake tsammani a kansa wa in kana kari lahu ko da bi tabihi a tabi'a mutum na kyamansa ballantana a ce mana mu na asali a ɗabi'a kai karan kanka zama tsaho ba ka san shi amma hangen abin da zai baka ciwon da ke damun ka sai ka ji kana san shi a yi a sake ƙara a wani wuri karihar lahu bi tab'ihi lima shirhu min as saboda abin da yake kai ga alheri to wannan shi zaka kwatanta su da lahira duniya tana da daɗi amma lahira in ka sai ka zaɓi lahiran kuma mai wahala ce saboda abin da lahira za ta baka maimakon za ta baka lahira masu yaga ta ajiyo har duniya ta fita maka lahira dai in kai don lahira ka gama samunta to da dama wanda inemi lahira Allah na haɗa masa da duniya tare da wani yakan mutu kafin duniya ta zo ka dubi ka za ta sun ne lahira an kuma Allah ya ba su hada masa har duniya amma a cikin zakai wanda bai ci duniyan ba bai zo ya samu abin da lokacin da aka fara kawo sakamako shi ya riga ya mutu ile idan su musab daga shi lahira kawai irin kuma shi isa gaga abokan aikinsa suna cewa kayi wannan duniya kadda ya raba mu mutu don haka nan su dai waɗannan da suka zauna da annabi gaba ɗaya ba su yi amfani da duniya ba jibge ta suka gefen su manta da ita ga duniya suna kallon ta kamanta da ita ɗaya daga cikin gononi otuba yana wazi ina mutane abin da yace mun tashi ba mu da shi yau ga shi gashi jirgin jirge da duniya ba mu san abin da dinari ne shi da ake yi masa yi da yake zuba dinarin sa ko marfi ba wato sun yanzu ba ta dame su ba kenan inda duniya ce mutum yake nema to ba ta aika shi amma imani ne ya ishe su to saboda haka ya haƙura da wannan wahala saboda hango wancan jin daɗin shi kenan ai to mai rage Misalu an yalta misa min a mai shi ne ai ba ni da mai na baka misali daga mai allura ba yanzu ai kafin ka samu wanda ake masa in ba irinka ba irinka ne kawai taɓa sanin Allah mina an taɓa ma ƙaho ni da ko kahun ba ka san shi ba har na zamanin yanzu ba ai ba su ga likita shi na so kan shi kai cutuka ko mene ne akwai wani ne wannan na fiya shi ga daga wannan wukata shi ko likita <laughs> duk da wannan likitan daidai muke da shi eh? na zamanin amma haka hun ma ana yi mu dai mu dai an sha min kafu amma ba an ne ba da kakan bazara na yi to za ka ga hatti ana ta kafu hakwalliya ake da shi a ga ko nan ɗinka nan ɗinka nan ɗinka nan ɗinka kafa jar ne da kai har barazana ke mu haka kawai ba ciwo mu ce a jaye mana kafu saboda kwalliya da shi sai yanzu mu bar wannan magana ba ta da mu jefar da ita gefe guda sharaɗaɗi dai ne. neman magana na kawo shi an yalta misa minal hajjami da hijama ta gan ɗabi'a ba ta son ƙaho amma kai kana son kawon saboda ka yi da bishi yarda saɓawa hawa sai ga ka san fa'ida abokan saɓawa hawa warfa fa innahu yudriku alama zalikal hajjami kenan illa an haura bihi to me kuma ya قال الجني رحمه الله سألت سريا هل يجد المحب ألم البلاء نتنبي شيه سريع شين يجد المحب mai soyayya yana samun raɗaɗin bala'i ko baya samu bala'i ya same ka akan abin da kake so kila ɗauko na duniya mutum da ke son mace shin bala'i yana samun bala'i da raɗaɗi da cin mutunci game da ita wannan baya samu ku duk abin da za ta gaya masa duk abin da za a faɗa masa bai jinsa to da a ce muna san addini da gaske to duk abin da za a gaya mana ba za mu ji shi ba kuma duk wahala da za mu ci a kansa ba maganin shi duk abin da zai saba wa addini shi ya muke mu ya fice shi so in ya so haka yake haifarwa shi isa ya zama daga cikin sharuɗan la ilaha illallah son Allah al-mahabba wanda bai sai dai ana iya samun son sai dai ba cikakke ba ana iya samun hamsin ko sattin ko dai wasu abubuwa haka daga hal yajidul muhibbu alam albala A rawai na an halki, kafiri mun ruwaito wannan matsala daga jama'a da yawa min ahalil bala annahum kanu yaquluna law qata'na irban irban mazdadna lahu illa hubba inda za a yi mana gunduwa gunduwa na ba abin da zai zata mana gare shi illa hubban wannan na 'yan duniya kenan me tsammanin ka a ce wanda ke sallahira dubi dan wajen ba a dan wannan yi masa gunduwa gunduwa musailama lokacin da aka aike shi zuwa wurin ya kai masa sako ya daure shi ce masa me za ka ce akan annabi muhammadu ya ce manzon allah me za ka ce kan allah ya ce la ilaha illallah muhammadu kuma rasulullah ce to ni kuma fa sai ce masa banjin abin da kake faɗi kunne na ya toshin aka zo kanka kwata kwata maganan ka ban ji ta ba sai shi za ku ka ji ta sai gutsure masa hannu yake me za ka sai akan Allah ya maimaita kalmar me za ka sai akan annabi mu ya maimaita ni ko me za ka sai au kamanta abin da na ma na sai maka bana na ji yake ko za a jiyar da kai da yanke masa hannu ta yanke masa laifi ya datse masa kaza a haka ya masa gunduwa gunduwa saboda menene son Allah ya shiga zuciyarsa son manzon Allah ya shiga zuciyarsa to haka wannan ana sashi cikin bazin sadahiyya ta ko sai ce wa kad taqaddama anna al hubbi ya gabata ainihin soyayya yazilu yazilu ihsas alami na kawar da zafin ciwo wa huwa mutasawwarun fi hubbil khalqi akwai shi a san halitta ma me tsammanin ka da zai tashi wajen son mahalicci in an yi kiyasi kenan ko kiyasa shabahi daga na na Allah sai ya fi yawa kama hukiya ba'dhum kamar yadda an samu wani labari wani yace kana fi jirani na rajulun lahu jariya yuhibbuha ainihin isha a cikin wani mutum ya kana rajulun kenan rajulun wani mutum ya kasance a makotanmu mutumin yana da baiwa yana masifa sonta fa'atalla sai ke ciwo fajalasa ya sulihu laha hasa ya zauna yana gyara mata gari gari na zai yi wa kunu ne da zai iya yiwa kamar yadda ake dama kunu a sa ga ko a dinga juyawa ruwa na da zafi da ludayi fa ma huwa huwa yuharrikul qadara yana motsa tukunyan da lodayi. nawa abake na baiwa Kalat, oh ciwo yi ciwo kai irin wani nishi wata kisha ya rude wasa katatil mel kato ainihin eh, lodayin ya faɗi min ya dahi waje alai har da kulkida yi dinga juya ta kunyan biya dahi hatta ta sakatar asabi'a halitta da halitta fa kenan kuma amurin mumkin wa huwa la alamu. soyayya masifa ce bai sani ba wa yu'ayyidu haza kisatun nesuwa irin wannan mutum yi magana sai ka mutum na cewa yi wannan da labari ne haza gairu ma'qul haza ma'akul tun da ka dubi matan nan da suka ga annabi yusuf hmm? aka abun yan aka sana musu kayan marmari da irin wukan nan mai kaifi ta yanka timatir ta yanka kaza lokacin da ainihin ko na fere eh, gwanda ko feraye a barba wanda ɗan abincin nan mai kuraje ko ya yi kama da kuraje ko ba ta ce muru-muru ana ferayewa sayar sayar sayar sayar sayar kowa zai ce haka kowace za ta ga kawai sai an da sufa ya fito maimakon a fara feraye gwanda ko feraye abin na kawai za ka fara feraye a hannunsu ba ta gani kawai sai zai aka wa gari da gita sai gashi kowace ta yanka nan ta kaga in ka ce wancan tatso ne hikaya ce ta wannan ma hikaya ce me ya janyo sau kawai kowace da ta gan shi kawai ta ɗimoce ta rasa inda za ta sa kanta ba ma ta rasa inda za ta sa kanta ba ta ma kai martaban ta shiga ta kawai dai taro ta fara fera yananta faƙaɓa ana aidiya hunna wai yi aidu hanzar ta ƙarƙasar tunisuwa shi na sha har na yusufa alaihi salatu to kaga me ya tsama wannan irin wannan so Allah ya kamata a yi ko kuma Allah ne ya wajaba a yi masa irin wannan son son da zai wannan bi isa kamar da malamai suka faɗi din nan dai ainihin son Allah sharaɗi ne daga cikin sharu la ilaha illallah guda bakwai shine na bakwai dole mutum ya so Allah sama da dukkan komai ai sa ta ga uwar gidanta sadan ta haukace ita kam sai an yi abin da ba abin nan ta fito fili ma ta gaya masu wannan abu da kuka ji labari sai an yi yanzu aka fara yi Allah ta'ala ya kare shi wannan kuma ya ne na ma ya ne ya yi aikinsa tun da shi annabi yusuf yana da ya ne abin da bai yi ba kenan da gwamnati ta fi kurkuku ni roƙi Allah Allah ya mai da shi bai kai shi kurkuku fa inna hunna qatana al-aidi sun yanke hannuwa wa ma ahassasna bi adani so fada ka badar dadi fa kadabana bima zakarna ya bayyana mana da abinda muka fadi anna rida bima yukhalifu al-hawa laysa mustahila eh yadda da abinda ya saba hawa ba mustahili ne ba mutum zai iya sabawa hawa amma fa sai ya shirya to kuma ha wannan ba za a je aljanna ba sai an saba wa hawa hawa dole ka haƙura da abin da ba maganan ka kabbar abin da kake so ka nemi abin da Allah yake so ka bi abin da Allah yake so ko menene in ya taso to dole sai ka bi me yin haƙƙin Allah yake ci, ina ko haƙƙin Allah yake ka bi na Allah ka barna ka kuma da za a magace wannan hawan malam ba za mu tsaya a nan ba da mun fi haka kuma ko yanzu aka fara to za mu fi haka kullum mutum ya fifita Allah a kan komai don da an ka fifita Allah ka fifita manzon Allah ka fifita addinin Allah a kan abin da kake son shi kuma ka fifita yadda yi tsara akan yadda kake tunani tunaninka da kafashe ne Allah shi ko tabbas ne shi ba tunani ba ne ba yakini ne har Allah ya faɗi yakini ne in manzon Allah ya gaya maka yakini ne in ka ɗauki wannan ka saɓa wa hawanka ko da son ranka bai dace da wannan ba sai ka je ba ka sabon kanka ka dinga neman hanyar da za a rufa shi idan aka rufa shi ka rufa kanka shi wannan na Allah ba zai rushe ba in ma ku ne za ku yi ku ci gaje abun idan kuka yi sai Allah ɗauki abun da gare su kai shi wani wuri abun ka saukat kai shi wurin wasu ko kuma ya kwashe ko ya halaka ko ya kawo masu yi daga zuriyar naku ko kuma a dauke abun ka saukat a mai da shi wani wuri da dubi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko addinin musulunci da ƙwarai a suka yi taurin kai ba dauke shi aka yi ba aka mai da shi madina kuma dole ƙwarai an suka da ka bi madina daga madina aka zo aka narkar da su dole suka juya mai mutuwa ya mutu mai rayuwa ya rayu addinin Allah shi ba zai rushe ba makiyansa so ne za su rushe ko a tunani ka daina tunani ka za ka kawo mu a addinin Allah duk abin da aka shiga addini za a yi tau saki ayi da bai dace da abin da kake so ba ka danne hawan kuma za ka samu ladan danne ta da dama akan tabbaci sau nakan yi abun ba na so tana da lada biyu na farko kana da ladan jihadi sun da dama jihadi rakamul awwal jihadun nafsi wa shaytan kafin aje jihadu dan dima da nafsu ne da shaytan wa idza kana zalika mumkinan idan har wannan zai yiwu fi haqqil khalqi wa hudubihim da rabon halitta akan rabon halitta kana mumkinan fi haqqillah subhanahu mana alhamdulillah kinan ko fi haqqillahi subhanahu wa hududul akhirah rabul lahira bi tariqil aula ya fi kina hanya mafi cancanta wa imkani zalika fi thalathati awjihin na ga wannan kuma sai gobe ku nan areda. eh ta kai ta kai lahira kamar lamuran duniya ne kamar jarrabawa ne ɗari bisa ɗari da samu saboda kana mutum kan samu iya daidai ƙoƙarinsa kai sauran lokacin da tafiya ko alhamdulillah